على آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan muna godiya ga Allah da ya sake gyara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin shekh abubakar mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare na laraba daren daidai da daren ashirin da biyar ga watan shawwal hijira na da dubu da hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha shida ga watan jun miladiyar biyu da ashirin

wannan shi ne darasi daidai cikin wannan littafi mai albarka littafin iyaku sunna wa ihmanin bid'a والنفر الشيخ عثمان ابن محمد ابن فوزي رحمه الله تعالى وانك بالثاني الشيخ عثمان الفوزي Allah madaukakin sarki ya mishi Muna cikin babi na ashirin da biyu. babin da yake bayani dangane da tafarkin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bajar rantsuwa da bakance da kuma abubuwan da mutane suka kirkiro a cikin sanannin bi'o'i na shekar mun karanta abin da ya shafi tafarkin suna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin rantsuwa in da kuma abin da yana kifa ce za mu tashi gaban gaba da malam yake cewa albita ku fil aimani wal nuturi bidi'o'i da aka kirkiro a cikin babin al'aiman rantsarantsai والنذور وكما باكنتي سيما يتي وأما ما أحدثه الناس amma dangane da abubuwan da mutane suka kirkiro fi hazan babi a wannan babin الذي هو باب الأيمان وأن وشيني بابي نرن ترنتي والنذور دباكنشي ومن ذلك ما هكا في اليمين أبادر رنسوة إن أبو akwai al'amarin rantsuwa akwai kuma al'amarin bakance to gaban abin da ya shafi rantsuwa alhaifu bin nabi a yi rantsuwa da annabi ka sa ko da ya tashi rantsuwa da annabi bai rantsu والكعبة ولا سمكة آكم كعبة ونحو ذلك دمك من كان وهو بدعة محرمة تنقلت ولم بدعة حرمتشيا وهو المشهور kuma shi ne zance da ya fi shahara a bakunan malaman musulunci au makruha ko kuma ta zanto bid'a ce a bari kyama to ka samu wani fa'ida a maganan ɗan kodiyo a nan in bid'a ce haramtacciya shi ne magana da ta fi shahara a bakunan malamai in makaruha ba kenan wata mazhaba ce wata bata shahara ba kalilan kenan amma mafi yawancin tunda ta kan bidi'a ce haramtacciya bai halatta a rantse da annabi ba bai halatta a rantse da ka'aba ba a ce ka rantse ka ce na rantse da annabi ka rantse ka ce na rantse da ka'aba wannan kakin kirin wata sabuwar bid'a wacce take haramun ne don annabi yana ta da duk zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya karanta hadisin a makon da ya gabata sai ke tawafi shirin da kuma ya zo cikin littafi mai suna shirhil mufida ya ce wala ya juzu halittu kuma baya halatta a yi rantsuwa ya bayyadin lahi ba da allah ba au sufatihi ko da sufofinsa ba kenan duk wani wanda ba Allah ba bai halatta karanta da shi ba duk wata sifa in ba sifan Allah ba bai halatta karanta da shi ba daka wanda za ka ranta da shi shi ne Allah kadai hadisin da muka karanta baya ce duk wanda zai rantsuwa da Allah ko zai rantsuwa da Allah in ba da Allah ba to yi shiru kawai ya hakura da rantsuwa amma in dai zai sai da Allah ko kuma ya rantse da wata siffa daga cikin siffofin Allah shi malamai suka halatta yin rantsuwa da alƙur'ani domin alƙur'ani maganan Allah ne magana kuma a wurin Allah yana cikin sigonin Allah madaukakin sarki akwai magana. To don an sifanta Allah ko kuma tsarar da maganan Allah ya yi ka da Allah ka ce na rantse da fuskan Allah ya yi sifa ce ta Allah na rantse da hannun Allah ya yi na rantse da alkur'ani ka na rantse da yasin na rantse da alif lamim kada sai ka ware wani sura ka ce shi ya ke rantsuwa da shi bane da wani kana iya rantsuwa da alkur'ani ɗungurungun ka ce na rantse da alkur'ani don maganan allah ne maganan allah kuma sifar ce ta allah to wanda ba allah ba sifan da ba sifar Allah ba ba a rantsuwa da su ƙwala tattaude ya faɗa cikin littafin a taube shi ya azahar maganin da ya fi bayyana a taharimu shi ne haramtarwa kawai shi ne magana zahirin magana haramun ne yin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba lima filmuwa ba saboda abin da ya zo cikin littafin muwaffa shi ne muwaffa malik da kuma لكم الإنسان da لمسلم kaga manyan littattafai guda uku kenan littafin muwaffa malik kafin a yi bukari da muslim bayan alkur'ani babu littafi ingantacce kamar shi أكا الإمام الشافعي يأتي أصح كتاب بعد كتاب الله يسموه الطمالك يأتي إن كتاب باين القرآن شين موطا والشافعي shi ma ke ga bukhari da muslim ba to kafin al-bukhari da muslim waɗannan wannan mawaƙaci ne kan gaba abin da ya sa ma ka kira littafin da ke nan. ya samu haɗuwar jin malaman duniya kai ingancin littafin da yadda da abin da yake cikin littafin cewa ya dace da addinin da Allah ya kwanar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da shi. haɗuwan wanda malamai suka a kan littafin muwafa za a kira littafin muwafa wato ya samu dacewa da kuma karɓuwa a wurin dukkan malamai in ba ɗan hasada ba dan an samu waɗanda suka yi wa littafin motsa malik hasada yaya malik ya taso a cikinsu ko dai suna sabbin tsare shi a shekaru da karatu ko kuma suna ganin sa'ansu ne a karatu ya za a yi abin da su ba su yi ba ko suna ganin su malamai ya za abin da su ba su yi ba ka bayan muwaffa malikun ka karanta tarihin zamanin malik an samu malamai da suka rubuta littafi mai suna muwaffa ya fi arba'in duka wajen addan ne na malikun a daina jin sunan na malikun wanda suna jin suna da jama'a suna jin sun burin su kowanne in ya rubuta zai samu abba amma ko ɗaya babu littafin da yau yake a duniya sai na maluku wannan daidai halittu a tarihi amma babu shi na maliku kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya wanzar da shi ya zama ba inda za ka biya a duniya sai akwai littafin muwa na ne za mu mali kaga Allah ne karɓi aikin lokacin da imam malik ya rubuta littafin muwaɓa ya je da shi bakin kogi ya ce ya allah ina rubuta wannan littafi don neman yardar ka ne da isar da sakon annabinka Allah in ka duba na da ikhlasu Allah ka karbi aiki in kuma zarri yanayi a ce ni maliku na iya ni maliku malami ne ya ya Allah ina sa littafin nan a kan wannan ruwan Allah ka sa ruwan ya haɗe littafi ya za ta riyar ya kare a kaina al'umma sun huta daga sharri na. Imam Malik ya ajiye littafi a na sa'a guda kamar ka ce awa ɗaya. Ya ɗaga littafin ko jikewa bai yi ba. kaga wannan na Allah kenan karɓar da Allah madaukakin sarki walitta in je kana abu don Allah da ikhlasi to Allah zai karɓi aikin kuma ya sa wa abun albarka. Yanzu ne al-imamu mawardi بلساتهم أدب الدين والدنيا دل تتفن لك ربوتاوى بيبين كل ألوك سرع والتفين ولا فلتتفين أقويوى ينا تعتق الدين والدنيا yana da littafi a kan alaƙar turkwaniya da makamantarsu amma ne sai ya koyi ne sai ya koyi kafin mutum da ya kira wani babba cikin manyan almajiransa ya ga wasu littattafai da na rubuta in na kwanta na mutu ya ce sai ka kama hannayena sai ka buɗa su sai ka ɗauki littattafan ka sa su ɗaya bayan ɗaya a ciki kowanne in ka sa sai ka sa hannuna ya rike in ka ga hannun ya rike to sai ka cire wannan na yi shi don Allah ku zai amfani al'umma wanda ka ga ya sa rike bai kuma ya ce to wannan darbiya ne ba don Allah mawar gidiyar su kuma ka jirgin tattafin kuma ya rike su an imamun sahabi da sauran suka ce wannan wani abu ne wanda ake kira karama ne ga waliyai bayan sun mutu kuma allah nuna darajar aikinsu akwai ire-iren waɗanda ko ya zo cikin littafin muwa kwamariya والصحيحين للكتاب البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أن تقول daga عمر na umar allah ya kara قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله يجيب inna allaha lalle allah yanhaakum yana hanin ku an tahaliku bi abaikum da ku yi da iyayenku Allah ya hana ku rantsuwa da ubanninku wani ce ranta ce ce ya rantse da rawanin babansa rantse da rawanin kakansa wani kaji rantse da rawanin sarkin musulmi a allah ya hana kakan hadisi ne karara bukari ya ruwaito muslim ya ruwaito kafin su maliku ya ruwaito annabi ya hana a rantse da iyaye ne amma an hana ka rantse da su da allah kaɗai ake rantsuwa don ya ɗabi'a ne wanda mutanen jahiliya kafin zuwan musulunci sun doge a kai da tsarin mutum ya tashi rantsuwa da ubansa zai rantsi ce na rantsi da babana wani ce na rantsi da kabarin babana wani ya ce na rantse da kakana wani ya ce na rantse da kabarin kakana shi ne sai annabi ya ce to amana in da kun yi wancan kun yi shi ne kafin addini ya wayar da amma amma ku sani ba kyau wa ومسلم kuma ya zo a ruwayin imamu malik da ruwayin imam muslim das ƙarshe dai cewa man kana halifan kuma duk wanda ya kasance zai rantsuwa fali a billah to in ya dace rantsuwan to ya rantse da allah

Pokoknya akan terdasaran pada kipe zamaya sama kasih. Asyuriyati. Pergati pun bahkan tidak lakukan kerana tidak malaikat. da wanda ya rantse da mala'ika da wanda ya rantse da annabi muhammadu da wanda ya rantse da ɗakin ka'aba daidai suke da wanda ya rantse da soci daidai suke da wanda ya rantse da jesus daidai suke da wanda ya rantse da shaitan duk ba bambanci da wanda ya rantse da iblis duk domin duka wani Allah ne kawai. Shi Allah in ba za ka rasa da shaka ya shigo kenan a babin ramtuwa akwai tauhidi a ciki kenan. Hatta a ka ba ka haɗa Allah da wani. da Allah kaɗe ba za ka iya rantsuwa da Allah ba to ka ka yi shiru kawai. Wa min kuma yana daga cikin waɗannan bidiyoyi da aka kirkiro firyamini a bajar rantsuwa al-mubadaratu ila kafaratiha. gaggawa wajen yi marantuwa kafara da siyami talatati ayyami da yin azumi guda uku wannan mun karanta idan kai rantsuwan za ka yi kaza ba ka yi ba akwai kafara a kanka to amma ko ta bidi'a da ta wanzu cikin mutane kuma har yau akwai ta shine mutum da zaran yaran zai yi kaza in bai yi abun ba maza ko zai ga fara daukan azumi guda uku ما القدرة على تحرير الرقبة كارثة فينا لكيف ينتبعي لم أظن أبيريني يزيدا خيرا سوى ذاك كذا تلك كذا ko kuma na da Allah ba zan sake yin kaza ba. Daga kuma yin abin shi ya fi kamar yadda muka karanta ran nan. da Allah ba za ka sake zuwa gidan wani ba. sai kuma ka zo ka ci wa'azi to ziyara ai yana da kyau zumunci ai ɗan uwanka ne akwai zumunta tsakanin to sai ka ga zuwa ziyarar shi ya fi alkhairi to sai ka yi ka fara rantsuwanka sai ka fara zuwa don ka tashi za ka fara ba kawai ka je ka fara azumi ba ba a'a matakin farko ɗan ta bayi in samu ne kana da dukiyar da za ka sai bawa ka ‘yanta sai ka yi to kan zama ma zamanin bayi to duk bayan nan me za ka yi أو على كسوة أسرة مساكن ko kuma tufatar da miskinai goma au alaƙin amini ko kuma ciyar da su mataki bayan mataki ne ko dai ka Yi abin da ya shafi ɗan ta bayi to yau babu bayi to ne matakin da batun da babu bayi shi ne guda goma kai musu tufafi ka samu bukata guda goma ka je da su kasuwa ka siya musu yaki ka kai su wurin tela tela ya gwada kuma ka biya kudin ɗinkin a dinka a su. ka kawar wa ba ba azumi ba ne wannan matakin farkon yi wa miskinai tufafi in hakan bai yiwu ba to ka ciyar da miskinai goma amma wajen yi musu tufafin shin za ka gabi yadin da ya kowanne tsada wannan za ka dubi ƙarfin samunka sannan da yanayin waɗannan miskinan za ka duba idan ƙarfinka zai iya musu shadda mai lafiya za a yi musu mai lafiya an ba zai iya musu mai lafiya ba sai a dubi ɗaya ɗaya wani dukiyar zai iya musu tufafin goma amma su miskinan halin da suke ciki yanzu ba tufafi ne mafi muhimmanci gare su ba abincin da za su ci a cikin su ya fi muhimmanci to a nan sai ka bar zancen tufafi din sai ka tafi sai ka musu abinci din وهو بدعة محرمة وأن بدعة حرام تشيع فيكسكاهم فارين أبنيكينا على أي حال باللغة التي ka tashi yin abin da zai warware rantsuwan ka koma ga abin da karanta ba za ka yi ba to ɗan ta wuya ne bai yiwu ba to yi wa miskinai tufafi guda goma miskinai goma kai musu tufafi ɗaɗɗa idan ba za ka ɗauki tufafi goma ka tara miskini ɗaya ba a'a miskinai goma tufafi goma kowa ɗaya in bai yiwu ba ka ciyar da miskinai guda goma to rashin yin hakan kawai kai da ranar kwanan tuwa kai azumi za ka je ka fara bid'atun muharrama bid'a cewa ka ɗauka don wannan matakin ƙarshe ne in ba a samu matakin farko da na biyun ba لأن الله wannan كون بداية الجدة إجماعاً دعوة تلك لمن دولية لأن الله تعالى دون لم ألا مدوكين تركي لم يأمر بصيام ثلاثة أيام فيأمرني دين أزم قوانكي كفبا في كفبا kafayatul yamini a kafarar rantsuwa ba illa ba'ada da adin sai bayan gazawa an hazihin umuri talata kan waɗannan al'amura guda uku kenan ba za ka je matakin azumi ba azumi yana mataki na hudu ne ba sai in ka gaza matakin farko mataki na biyu mataki na uku sannan ne sai ka tafi mataki na hudu ba wanda shi ne azumirin matakin farko shi ne yan tabawa mataki na biyu ma miskinai goma tufafi mataki na uku ciyar da miskinai goma in bai samu waɗannan abubuwa uku sannan ka tafi mataki na manufa ka ɗauki arziki وهذا اليوم ولم بدأ حتى أيوم أنا فاقع واتكيسك Lallewa ba ana bayan kafarar ne ba tukuna hannun azumin da yawa ba yi. ومن ذلك لكتيرك النذر المكرر bakance ne maimaituwa mutum ya yawaita maimaita bakance وهو بدعة مكروهة wannan bid'a ce a bar kama wa fi muktasar ya zo cikin littafin muktasar na halin yake wa kuriha an karanta an kyamaci al-mukarrara yin bakance mai maimaituwa abin da ke nufi da bakance mai maimaituwa ka yi bakancen da in kaza ya faru to in ka fara yin kaza ba ranar tsayawa misali ce in mara lafiyan nan nawa ya warke to idan na fara ɗaukan azumin jirgin da al'adu na rage mutu ba da mutu ga dai azumin jirgin da alamu sunna ce amma yanzu ba kan canza kanuna in ya warke ba ya rika maimaituwa ke na hukuncin bakancin tseren da kabar duniya to wannan bakancin bid'a ce a bar kyama yake wa bin farashi ya zo cikin littafin alfarashi fi sharhin zalik da yake sharhin wannan gaban ya ce ya'ani yana nufin annan nazarar mukarrar lalle ba kance mai maimaituwa wanda zai ci gaba da tafiya ba ranar kara wata mutuwa makururun a barki aiki ne a bar kyama ce kanabin sauri kulle hamisin kamar bakancin jirgin azumin jirgin alamis kaka misali ba au kulle sinai kulle bakancin ce in ka na ya faru tun. jirgin litinin sai na ya لأنه من جهة الجزي ربما تختار ما أتى به ذهن هو مسا على كفر ينا كان كسالة yanzu duk yadda ka saba azumin ke da alhamis wani lokacin ranar daga ga wani kasala ne haka ba ta rashin lafiya ba amma kasala sai ga yau kana ɗan bukatan hukunta ba sai kayi ba haka biyan ɗan adam yake كمان قيام الليل الذي تتساوى صلاة الوتر تكتك صالة هكا توزين كيفي والنمبا كنشم رنك بوكو أي بريدك صالة يا ذاكي كما كارغا كاي الكوين كي تو Hau ma da tafurinti ko kuma tsoron sakaci. Ana tsoron sakaci zai iya fadawa, domin ɗan adam mutum ne wanda yana tafiya a kan sakaci wani lokacin. kana yi kana yi wani lokaci sakacin sai da ya maka gagarai dan adam da ba a dubi to nawa yanzu an cika sallah kan lokaci wani abu ana sallah ba wani dalili ne tsaye masu ga kana zaune ba ta ne sai ka ga ka ɗan yi jirgiri ba ka samu sarki ba me ka wannan suna abin ya shafi sakaci na ɗan adam jaka to a zai kai wannan ba kan can in ka zo ka tsallake litinin teku alhamin ɗaya ba ka yi ba da wannan daga cikin sunanka kana ka cika bakancanka ba Allah zai kama ka Allah kuma ya siffanta mutanen kirki da cewa yuhuna bin nazari suna cika bakance to kaga a nan in ka samu sakacin kwana ne ba ka kan bakance ba ke da yake cewa fiwa fa'idi ko a ji masa tsoron sakaci fiwa fa'idi wajen cika wannan bakance da ya ɗauka. wajen gudun haka to tun farko ma kar ya fara yi irin wannan ba shirin yanzu ba hadisi ba ne mun karanta tun a cikin riyadu salihin abdullahi an amru dan as sauke ƙura'ani a kullum kullum sai ya sauke ƙura'ani aka zo aka gaya wa annabi bayan ya ce kullum zai sauke ƙura'ani ya sake cewa kiyamun laifin kullum sannan azumin kullum بعد أن أدي أذني هري أكد النبي ساك كراجة والنبي سيك كي عبد الله كي كتري كلا كي كتري كلا كي إيني النبي سيك قرآني كم كركة سوكا أسوة سوكا ya ce inni a tsiyaku asala min zalik zan iya fiye da haka yana jin kuruciya matashi ne annabi ya ce a'a to duk safi kai yi azumi tara. ya ce Allah zan yi abin da ya fi haka ya ce ka raka azumin litinin da alhamin ya ce ina na fi zan yi abin da ya fi haka ni a bari ni kullum annabi ta to sai dai ka yi azumin annabi da hau ka yi yau ka sha gobe ka yi jibi ka sha gata yace ba azumin da ya fi wannan amma azumin kullum ba musulunci ba ne to zan haƙura da yana na gida waɗanda da ramin kaɗan sannan kuma karatun ƙur'ani a wannan kai dangane da karatun ƙur'ani kai ka yi sauka a masarci a sati a fesoto a duk kwana uku ka rika sauka ɗaya kullum izu ashirin ashirin yadda zan iya fita ka nufi cewa duk wanda yake sauke ƙur'ani ƙasa da kwana uku a nufin ce ba karatu yake yi ba baya fahimta da haka babu sauka ga wanda ya sauke ƙur'ani ƙasa da kwana uku sun kai saukan ƙur'ani ƙasa da kwana uku kayan bidi'a da kar a zo a tara ka ana zuba ma ƙasa a cewar mai sikin kai kullum in ka zauna gaba ɗaya sai ka soke sittin to wani aiki ne a kai ba sunna ba ce annabi ne da kan shafa ne haka to annabi ya zora shi a kan haka abu ya ɗan amurwa ka ya juya ya ce ya na iya ya zo ya fara yin azumi irin na annabi da wasu garin nan tsufa ya ɗebo shi ya manyanta azumin da ƙyar ake da kai yake da kai da na karɓi rahoton annabi yau baya duniya in ake na riga na ɗauka alkawari ya ce suga abin yana damuna kaga matsala ce shi yasa addinin nan ka ɗebi abin da za ka yi haka na biyu alaikum bi ma tuɗe ƙuri ku yi abin da za ku yake yake na rance da Allah nan ya fasa lawo Allah ba zai kusa wajen ba ku lada ba a kasa manzo sai kun kusa kun bar aiki za ka ɗebi abin da za ka yi amma ka ɗebi ba da zafi to ana nan wata ran gabaɗin za a nema ba za a ma nema ɗaya babu haka hadisi ya zo a kai inna dina yusurun ولن يشاد الدين أحد illa balagun addinin musulunci nan yana da sauki ba wanda zai tsira da zafi sai wata ran abin ya ci ƙarfinsa kaɗi ba da zafi kai kaza kai kaza ta ba ran kwata kuma sai da zo sai karta sai ta ta ya kace kai ina abin sai a sai mu ba za mu iya ba a'a ni ba daidai ruwa daidai sake iya abin da za ka iya dan abin da za ka yi allah ba zai hana ka ladan shi ba sai ke cewa وفي صحيح مسلم كما تشكل لساق صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من الله نهى يا تقصي تخصيص يوم الجمعة game da keɓance ranar juma'a bisauri da azumi aulai da ta ko daranta bikiyamin da wata tsayuwan dare annabi ya hana wannan kawai kana ana tafiya kafin tun da ranar juma'a yini ce mai Ku wanda ka kai za ka ɗauki azumi don girman rana. ranar annabi ya mana in kai wannan kayan bidi'a sabida malamai sun tabbatar da cewa juma'a idimi ne na mako yadda idin sallah babba da sallah karama suke mataki idi ne na shekara juma'a kuma idi ne na dun mako to ka kefance shi da azumi kayan bid'a ta sa ba a kefance ranar sallah da azumi to a kefance iya juma'a din da azumi annabi ya hana amma in ka ɗauki azumi alhamis to yana halatta ka ɗauka da musulma saboda gefen da annabi sallallahu lama ya gama ɗaya daga cikin matan ko zuwairiya ta yi azumi annabi ya ran juma'a kin ɗauki azumi jiya ne a nahamin ke zantacce a sai yau suka ɗauka da zaki gobe ta ce a sai ce sauki aji ba a keɓe juma'a da azumi sai dai a haɗa su da yinin bayan ka shine alhamis ba za a haɗa kuma da dalilin a safar ba shi kuma don wancan hadisin da yake hana ɗaukar mazumi ranar asabar da za wani malami da ya rubuta littafin fatawar sahaba fatawar sahabai ya sake rubuta wani littafin kuma fatawar rasul fatawar manzan Allah a cikin sai sake wani babi shin ana daukan azumi ranar da ba a dauka sai ka hadisin da annabi ya hana to a fa'idan malaman musulun fiqh kuma idan umarni ya ci karo da hannun to ana gabatar da hannun ne a gaba ba za a aiki da umarnin ba yanzu cin gobe ta ce a'a to wancan arzikin arzikin kuma sai ce za ta sumu yau masu yanzu na neman kuri da ba za ku ɗauki azumin na ran asabar ba sai in azumin farilla to kaga wannan hali ne wancan kuma ya nuna ayi to a ƙa'ida za a gabatar da umarnin ne akan za a gabatar da hannun ne a kan umarni haka ƙa'idar yake tafiya to ba a kegaran juma'a da wani azumi na musamman ce don falalayye ne aure ya ko kuma daren da bikiya min da sallan dare ka ce tun da wannan daren azumi daren juma'a ne bari mu kwana daren muna sallan dare a wannan bidi'a ce kamar yadda daren idi ba a keɓance ta da ibada da kiyamun laifin da sha ita ta musamman ce haka malamin suka ce ita ma ce haka daren sallah ba wani ibada da aka keɓance ta da za a ce mutum ya raya daren juma'a ya yi ibada har suna kawo falaloli a kai ko cikin littafin a tsibbin na sai da ibin ƙayyar da ya zo wani babi yana magana a kan jima'i sai ya ce kawo su hadisai waɗanda matattu ne mawudu'ai wani hadisai na ruwa falalai mutum ya tsari da iyalinsa ko dai a daren juma'a ko a yinin juma'a kuma da kan wannan duk ba ba ne falalan juma'a falala ne wanda akwai abubuwan da suke manta da shi ga sallan juma'an kansa ga wanka ga ado na yini abun da suka tabbata na sunan kawai sai a yi amma ka zo da wani abu naka kuma sai zama matsala bayan sallar la'asar kafin rana ya faɗi in kai na suna raka'a biyu duk abin da ka roƙa Allah zai ba duk waɗannan su yi zama falala in ka mutu a daren juma'a ko a yi juma'a kubuta daga tambayoyin kabari ka kubuta daga azabar kabari to haka ai wannan duk sun isa falala ba ta da yake cewa ko yanzu me yasa ya kawo wannan a wannan babin ke ke juma'a da azumi ko daren juma'a da azumi don kada ka zo ka yi bakance ka ce in wani lafiya na ya warke don sau azumi ranar juma'a to ba a daukan azumi musamman ranar juma'a ko ka ce zan kwana sallan dare a daren juma'a kar ka yi bakance da wannan dan annabi ya hana ba a bakance kuma da abin da allah ya hana ka ce in bukata ta ta biya zan saci dukiyar wani in bukata ta biya zan kashe wani bukata wannan zalunci ne haramun ne to ba a bakance da sabon Allah a mun karanta hadisin a bayanan nan duk wanda ya bakance zai tsaka wa Allah annabi ce fala ya fi kar ya tsaka wa Allah ومن ذلك na daga cikin haka Da mutumin da ya bakance zai tsafa Allah ka ce kar ya tsafa to zai yi kafara ne yi ba kance kace in bukata kaza ya biya za mu sha giya za a yi rawa sai bukatan ya biya sai da kanka wa kanka wa'azi ba kyau to akwai kafara da za ta ko ta a ake nan tun da sabo ne bare shi ne wọ́n wà lẹ́yìn wa. Kuma mutum ya rantse da Allah ce na rantse da Allah ce na kashe wani. Da ba kashe shi ba kyau. da kanka sai ya fata za a ce to ka yi ka fata tun da ba kashe shi na'am ومن ذلك ما a miki kafara أباك باك cina alkhairi المعلق راك يا ذلك هناك سنة الأباد بعد ba kancanta da wani abu kira da ka iya bakance ba tare da kara tiyati da wani abu na Thank you. ka jera gani in bai rantse ba sai in bai taka ba ne ya kafara. Kwarai kuwa har akwai inda masu muka taɓa yin wa'azin mata har wata ta turo tambaya. take ta ita ce ta rantse za ta daki ɗanta da ya ɓata mata rai ta kai gaida kuma ta wuce wayan za ta yi ne ta ce ta daka Thank you. domin wanda shi makamu wannan da kuma ke faɗa wadda suke ana raba su a ce ka kagurace ni fanarin ce na ce. ke shi lokacin da na ranci ku nuna ba hakuri ku bari da daka to za a bar shi da wannan kafa da wannan ba za a bar ki ba don da ba abu ba ne na kwarai ba abin yabo ba ne to kaga ba za a daka ba za a kyaɗe shi ya taɓa shi ba yanzu uwa da za ta rantse zan da ke shi zan yi kaza ta duba me za ta rike shi a kai tana kefi sayan maki da naira biyar da jefa to kaga wannan da an ba a da ke shi ba wani abu a ana tsammani yakin sa ya zauna gaban annabi biyar da haka ya yi tsagai yanar bai taba ganin fushin annaba na bai taba dukan shi da kika kuna kuke da ke ne amma yaro ya kai shekara bakwai in bai tsalla ba a da ke shi da yi ga ce ba kai tsalla na rantse zan da ke ka in ya shigo to a ya san an taɓa shi ne a kan babban al'amari amma zama yaro in ya jefar da naira biyar wajen sayan magi yana tsoron dawowa gida amma kuma in rashin sallah ne a ɗaki yana zaune yana kallon fim ko arewa a kira sallah a je a yi sallah ba ruwan shi ke uwar ma baki ma ce ce ma a bayyana ka gana ɗakin ki ne shi ne wurin ɗaban kuya na zuwa ibada amma abun duniya kuma abun nan to kaga wannan kuma ya zama wani abu kenan to yake cewa wafi muftasar hadith ya zo cikin littafin muktasar sani a nan mun ɗan كان يجي شاهد هو المؤلف راتب وانا باكنشد وانا راتب باكنشد وانا مشيني كشيد zan yi sadaka da kaza in mara lafiya na ya warware. To farko sai a tambaye ka me matsayin sadaka. abu ne mai kyau ko ba abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau a wurin Allah kenan in mana lafiyan bewar da ba za ka yi ba kenan in mara lafiya na ya warke zan ya mulili ya mulili haramun ne a abu ne abun su ne in bewar da ba za ka yi ba in mana lafiya na ya warke zan yi ibada kaza in da kai kenan ba za ta yi ba to ratayawa da wani abun wa huwa bid'atun makruha bid'a ce a bar kyama au da ko ta halatta yana nufin a bisa sabanin malaman suna cewa bidiya ce a bar kyama ko suna cewa ya halatta wafi muktasari halil ya zo cikin littafin muktasar halil wafi mu'allaf taraddud wajen rataye Ah, abin da ya shafi kance da wani abu tare mutum akwai kokwanto a ciki akwai kokwanto cikin abu kenan in ne na ya warke zan yi sadaka da sadaka tana tana cikin tarafi in na warke yanzu ya zan fara sadaka ya zai warke ko ba zai warke ba yanzu ya zai warke tukuna abinda nake zan yi sadakan zan iya kuwa kai da kanka kullum kana cikin tsaron tuje da kokonto wasil harashi ya zo cikin littafin harashi fi sharhin zahir a cikin sharhin wannan ya ce wa amman na durin wa'allaku amma ba kance wanda yake da a alaƙa da mahabbubin da abin so kakin kamar ya ce in shafan lahu maribi in Allah ya warkar min da mara lafiya na ba alayya sadaqatu kaza lallai na taura wa kaina sai na yi sadaka da kaza kanan sadaka abin so ne amma me yasa ba zai yi ba ba zai yi yanzu ba dan Allah ba mai shida don ba zai yi ba to karin tsiya ana tsanta wannan abun nashi da abin su don wannan naka mara lafiyanka abin son ka ne na mara lafiyanka ko dai ɗan uwanka ko iyayenka ko matarka ko ɗanka kaga abun so ne gare ka au ko kuma ya ce ɗan zafani Allahu kaza in Allah ya azarta da dukiya ya kai kaza fa alayyar mashi ila makka

kwanaki ana ta sharin da ya shafi zuwa ko da yake da keke kama hanya to ko ya dawo तो kodai ke ji ba babance ba don zarocin ko son yi ba ta ne ba dena bu na da ke kiyin buga ne da zuwa to kaga ko ko ya tafi mata ma rashin bana ayyana wanda wani tafi hukuntan saudiya suna kan tattauna watakila a bari a yi amma kuma a ba da ƙididdiga Na waɗan adadin waɗanda za a bari su yi aiki Allah dai ya yi mana Allah ya sa a yi to sai ce in na warke zan yi tattaki da kafa zuwa ba awon gare da tsari ko kuma wani abun mina na kora daga ɗaya cikin abubuwan neman kusancin Allah ya alaƙanta shi da warkewar mara lafiyar ko da wani arziki ko da wani abun da yake nema. Fahuwa makurohun to irin wannan makaruhiya ce wato abar kyama ce imma da kaunihi a tafiye ala sabilin mu'araba la alƙurbata imma ko dai لكونه لم تصل فرصة أتى به على سبيل المعارضة يا زوج ونني أبتابا تنكر لا القربى فويدني منقفا شبري ينا إليهم هكذا نزل zai yi haka ne tun da Allah na son sadaka tun da Allah na so a je hajji to wata in na yi wannan Allah zai ba mai shi lafiya dai in yi kaga wato shi ba fa a madubin neman kusanci ba ne wai ku Allah zai sa bukatan ya biya ya ce in na samu aikin sojan nan to zan yi sadaka da kaza to ka san wata zan suna zan wannan aikin to kaga shi zai sa ne ba ba don sadakan ku zan zankewa ba zai sa tafi da wai bukatun sai biya to ga wannan ya ci karo ne da bukatun da yake nema la al'urba ba neman kusanci ke da shi a wurin Allah ba an hau mutawar gumin jahili ko kuma rufin tuwa da kuma kuskuren gajiri mana abu shi a ganinsa Allah zai hana shi min musulin muƙaddar daga samun abin da aka ƙaddara zai samu gare shi wato za ka koma wani hadisin da mun karanta ne a makon da ya gabata shi fa ba karfe ba ya canza kaddara in ka zo ka ce in mara lafiyar nan ya warke zan yi kaza in ka ga warke dama a kaddaran Allah ba zai warke ba ba tantarta ne warkar da shi ba to shi wani jahilin tunaninsa yana gani in bai haka ba Allah zai hana me shi samu lafiya in bai haka ba Allah zai ba ba zai kuɗi ba za ka wani ya ai na ya kuɗi ni ma zan gina ƙaton masallaci zan gina ƙaton kaza ma a ta cika baki sai ya samu kuɗi ya saba, ya ce to ta ai mun ce in mun yi kuɗi ba mai kuɗin da zai ce ka shi mai kuɗi ne ke aiki kwana aikin mu yi ba aikin mu yi ba kada karu da ya yi ya rika cika bakin nan da in atana Allahu min fadlihi in Allah ba mu cikin arzikinsa za a ga kaza za a ga kaza karunan duk da aka tara masa سوي وأن المذكر ما صار تنبات كائن كذا إن قارون كان من قوم موسى فضغى عليه وآتيناه من الكنوز تسكتين كل أنباته wata a fara zuwa tambayin ginin masallaci ginin makaranta sai ta waye bar makarantar annabi musa ba hanyar tambaya to karshe dai ba kasafna bihi wa bijarihin al'ad da shi da dukiyar sun yi kasa ba za su kai ƙarshen ƙasa ba sai ran kiyama ba. haka dukiya to shi a tunanin jahilin Allah zai hana shi min husulin muƙaddar wajen samun abin da an ƙaddara zai same shi. da aka shirar da ya samu dukiyar yana ganin wannan fakancin ne ya sa ya samu a'a da amma Allah kaddara za ka samu an mubahun ko kuwa abin da yake na halal ne dama abu ne halal يا حلت بهش أيه توشي زي ونم فاك الجنة أما طيب فاك يا حلت وأما طيب نكي يا مكاتم لكن أما لا كان عيب وركي زي فردا إن يارجم ذي الوقت shi kawai don a gyara ranka amma in bai cika ba kuka fara ba wanshi ba zai yi ba tarajju to irin wannan akwai tarajjuji a kwakwalwar mai yin ya ce a yi kaza yanzu in yi kaza ne ko in yi sannan sai da yana ta tsararruje da kokonto to ga tun farko shi ba kancan kamar da karanta a baya ba haramun ba ne mubahi ne halal ne amma kada abin yarin rinjaye ka koman ka ya zama kagin da bakance zai zo ya hasa ta maka a zuciyar da kare-karen ga bakancen ka ne ke samar maka da kada har ya raba ka da Allah sannan duk wani abin da ka ce kaza faru zan yi kaza in dai abu mai kyau da to ka yi mana kafin faruwar abu yanzu kamar sadaka magani ne da yake yaya tun wani irin cuta da ka sani a duniya duk wani irin cuta da ka sani a duniya babu cutar da sadaka baya iya warkar da shi yana cikin wannan littafi na الشيخ عبد الموت da ya yi a kan hanyoyin samun kariya daga annoba ya yi littafin kwanan nan da coronavirus ya bayyana a ciki ke cewa hanyoyi guda goma da yake sa mutum ya samu kariya daga kowace irin annoba da kowace cuta akwai sadaka a ciki akwai wani malami da ya rubuta littafi a kan sirrin sadaka sirrin sadaka sirrin sadaka a cikin da tarihin magabata da yadda sadaka ke tasiri in kuna da mara lafiyan da ba asibitin da ba a je an gwada ba an kasa gano cuta da annoba kaza ga kaza ga kaza a dibi abin sadaka a je a yi sadaka fi sabi na sadaka su تطفئ غضب الرب تركم tana تنا كشف شن أبنجي a ɗauki sadakar na a koye a dunkule a je a a a ce sadaka bawan mai mika sadakan ya kulla niyan ya bayar ne da tawassuli wato da kamun kafa a wurin Allah Allah warkar da wannan mara lafiya a yi Allah da mai shi zai warke na Thank you.

shi kenan أولا yawanci kaga tasirin sadaka ke za ka duk cutar da ya kai ya kaya addabi al'umma cutar da ya damar lafiyanka kai kanka cutar shekara da shekaru ba magani ka yi sadaka ka kai yanzu kalbantar zarafin zuwa koya ya ja ajiye kawai namu Kaza Allah kawo mai ci kuma ga tasiri to shi ne tasirin sadaka yana warkar da cututtuka yana yayin damuwa har da bakin ciki na rayuwa da kake gani da dana kuma rumuma wa rumuma da sota fati ya fi kula ta wala turakun wa ya turkun ala'adunukun har da mafi kuwa ta makiya sadaka yana taimako a kan baki yana yaye bakin ciki yana yaye damuwa duk abin da ka sa a gaba allah zai yaye maka dalilin sadaka da kake yi wasu ke cewa ومن ذلك لقد سمعت فتنة أباكم باكم شعيبا هر ويوم نذر التبري باكم شم neman kubuta za mu ne tattar da mu shi wannan akwai wani abu ne dama da ya dame ka kana neman rabuwa da abu sai ka haɗu da mara lafiyan kacce in ya warke zan kyautar da wannan abun dama abun ya dame ka sai ka kyautar da abu. ka ga dama ka kana neman rabuwa da shi ne sai ka makana shi zai kawo misali wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce a bar kyama yace sautin farashi ya zo cikin littafin al-farashi wa minar makruha yana daga cikin abin da yake makaruri a bar ma shi ne nazuru ba kanci na neman kukuta daga wani abin da ya dame shi ka nazari iske abdin kamar ya yi bakancen ‘yanta wani bawa, sa'ula ma'unatahu, ɗaukan nauyin bawan ya wahalar da shi ya mishi nauyi, wato yana da bawa ne. ɗawainiya da hidima da yake wa bawan bawan ba ya biya mini bukata ba a kawo kuɗi sai zama ciyar da bawan da ba da wurin kwana da ɗawainiyar bawan abun yana wahalar da shi shi ma da ƙyar yake samu Bawan ko ba ya kawo abu

to da nafke saboda karancin amfanin bawan bawan ba shi da wani amfani تخلصا منه تولي والنمبة تلتمي بين كبوتي أبونا والنمباوة وإذا آذن له لكم يزميرتن تكذب لك إن باوا يكي فسيسي إن الله يوركر من دواء تعلم دفاجر العافية zai iya tattata wannan bawa fi sabi lillah. Wata shi yana neman inda za su rabu ne to sai ya ce haka to wannan bid'a ta farka ma ba a yi wa Allah wa yi wa yi kafin ka kudurta kaza Allah don zuciyarka ya zaka wa Allah wa yau ومن ذلك نالك سياسة النذر أبا تنشأل منهر ويوم نذر التحرج فتنشين تنمت وسياسة أولي نيدي في ولم باكنشان لشي ما ذكر بالتاريخ babuwa a makuruwa wannan ita ma bida'a ce a bar kyama in ka na in ya kasance min ma yi cikin abin da zai iya wato kai ne kana cikin matsi amma sai ka ɗauko wani bakancan abin da kai ma baka da shi ina da muka karanta makon da ya gabata mutum ya yi bakancan abin da ba shi da shi ya ce in mara lafiya na ya warke zan yi sadaka da naira dubu ɗari shi gaba ɗaya in ka ɗauke shi to bai mallaki dubu goma ba kuma ya za a iya samu dubu ɗari wallahi shi ma bai san hanyar ba amma ya ɗebo wa kansa gamu to ranar sai kana cikin matsi kuma ka ɗebo wani bakantan da kai kasan ba za ka iya azumin ramazan ba ka iya saboda kana ɗauke da wani kwarasa ya yi kwankare a jikinka likitoci duk sun tabbatar ma kuma ba warkewa da ka ramadan ma cewa kake yi suka ce wani na warke zan yi abin wata biyu to ne kuma kanka da na ba mu to yake cewa mm, ya kasance abin zai iya tattarowa ya kato wa illa in ba zai iya ba ba ya san ya ɗebo ruwan taba kan shi ne wa huwa bid'atun muharrama to abin nan da ya bid'a ce haramtacciya ijma'an da haɗuwan dukkan malamai wafin farashi kuma zo cikin littafin farashi da makarohi yana daga cikin abin da yake a bar kyama a musulunci na da harunci ba kancan wanda yake cikin matan rayuwa كنظر شيء كثير kamar ya yi bakantan wani abu mai yawa ya shakko a laifi wanda abun kuma zai mishi wahala wajen saukewa wa amma ma ya yi amma abin da ba zai iya ba ba Ba haramun haramun ne ma ya fara yin bakance a kai intaha bayani ya kare intaha bayanu ma a haddasa nasu bayanin abin da mutane suka kirkira ya kare fi babil aimani wani nuzur a babin rantsarance da bakanci ala sabili tambihil rukala, a bisa tafarkin falakar da masu hankula la ala sabili insha'i ba a bisa farkin an tattare komai da komai ba Allahumma wakilina Allah ka dafet da mu littifani sunnati na biyu da bin sunan annabinka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. استسلام كان ساتم فعلا كم كم شفاء بابنا عشرين لكفك كيما بابنا كم أولي باب ما أولي نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك